Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin masu kaunar Allah da kuma masu ƙaunar Allah ɗin domin malamai sun ce ko in ce nawawi ya ce malamai na musulunci suna da abun maguji na imani kamar yadda likita yake da stethoscope stethosco likita zai sa maka shi a nan ya ji bugawar ya ji motsin huhunka ya sa maka ya ji buga zuciyarka a sa maka auna a ji bugun jininka to haka masana Allah suke da shi suke gwadawa wanda annabi alaihi salam yake cewa al arwahu junudun mujannada mata arafa da italafat wa mata tanakara da italafat wannan hadisin shine ma'auni tunda annabi ya ga mana al arwahu junudun mujannada mata arafa da italafat wa mata tanakara da italafat da shi yake iya ganewa kowa ma da wannan hadisin zai iya auna kansa shi ma jama'a zama likita rawuka haka suke wannan yana fuskantar wannan yayin da aka sami fahimtar juna sai a dunkule sai komai ya zama daidai to yayin da aka wato manufofi suka yi daidai sai a dunkule ya zama daidai amma inda manufofi suka saba sai ga an yi kai da gindi ba za a yi daidai ba to abin da annabi alaihi salam ke nuna mana anan kamar yadda Aisha ta fassara cewa idan mumi muminai ɗari suka zauna a guri ko zama na ce sai in ne muminan munafiki ɗaya ne to yayin da munafuki izo taron to duk gurin da baki da in yazo in ya dinga hanga hangawa in Allah da babu wanda zuciyarsa za ta yi mar daɗi ya zauna kusa da shi sai a gurin munafiki dan uwansa wani ya faɗa mata ta arafa da ita rafat domin a manufarsa a can a cikin zuciyarsa da ruhi sun yi daidai sai ji wannan shine ya fi dacewa sai ji nutsuwa sai i zauna yace idan mu idan munafikai tari suka zauna a guri amma mumini ɗaya ne mumini ɗaya ya shigo gurin gaba ɗaya zai mai daɗi ba sai gurin muminin bai taɓa ganin sa ko bai san shi ba sai da nan gurin ne yi masa daidai To da ka ce duk ranar da wani mutumin Allah ka ji zuciyarka ta fara ɗan kyamarsa to ka tabbatar sharri ya shiga zuciyarka domin da ka ji baka son sa to an samu bambanci an so kai da gindi kai da shi suraka gima ta abu kenan tare da kai suraka sai kai kokari ka je gurin likitocin zuciya domin su yi maka maganin wannan kada iblis iketa ta da wannan hadisin ake iya ganewa yayin da ka ji ka fara sukan wani na Allah to sai ka tuhumi imaninka ka tabbatar tunaninka ko kuma manufarka da tasa sun yi bambam domin annabi ya ce in dai kun daidaitu to eh talafar sai a samu dinkewa amma da an sami rashin daidaituwa to sai a samu kai da gindi kuma al'amari ya riga ya lalace to da shi ake gwada imani yayin da ka ji ka so makyamar masoyin Allah to imani ya riga ya shiga hagarari rashin lafiya ta afku watakila ana buƙatar ƙarin jini inda jiki ne yayin da ka ji wani makiyin Allah zuciyarka ta fara kwantawa da shi to ka tuhumi imaninka tun masoyin Allah imani ya shiga garari kaunar masoyin a makiyin Allah imani ya shiga garari shi za ga mutanen kirki in suka haɗu da kafiri ko da a kasuwa hanya za ta haɗa su sai sun ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil qur'ani imaman وبل كعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام تتزم فدوان نسوى لسنا قدن كدا إنوى السماء تسوى إنوى الكافر لا نقوى والكيامة سيأنشق غردي wanda inuwarsa ta so inuwar kafiri gobe alkiyama sai mutum ya shiga garadi domin wannan abin sai ya tasiri kafiri ba abin kauna ba ne yin Allah ba abin kauna ba ne musamman wanda Allah ya zo ya ce azanun min Allah wa rasulihi ila nasi wa wal hajjal akbar anna Allah bari'un min al mushrikin ce kira ne daga ubangiji zuwa mutane amma a ranar aikin hajji arfa Allah yake son a gaya wa jama'a kiran nasa cewa mutane su sani Allah ba shi ba kafirai musu bara'a an yi walle walle ba shi ba su ya sallame su gaba daya to haka zuciya kan ta soma kwantawa da wani makiyin Allah to sai ga kokarin zuwa gurin likita domin a gyara wannan zuciya a bata maganin za ta daidai idan ta fara kin masoyin Allah to sai ga kokarin zuwa da za a ta magani ta daidai domin hadari ya riga ya fara shigar ta wannan shine dan abin da nake ganin zan dan ce dangane da wannan